This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar kuma Ma Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi kai tsaye ta tushen FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar masu aro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim yau ne tare da sahabu imam aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu manyan gidaje masu hannu da shuni a garin abuja an kulle su ko me yasa idan kun biyo mu cikin shirin za ku yi dalili hawa kuma za mu kawo muku labaran da suka ɗauke hankalin jaridun Ghana. Sai ra'ayoyin da ku masu saurare kuka bar muna bisa inji. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a iraki rundunar taron dangi wacce take fafatawa da kungiyar isis karkashin jagorancin amurka ta ce wani hari da ta kai kusa da babban tungar isis din da ke arewacin iraki a garin mosul ya afka baitul malin kungiyar suka lalata miliyoyin kuɗi da kungiyar take amfani da su wajen biyan mayakan sa kai da suke mata aiki kakakin rundunar taron dangin kanal steve warren ya faɗa jiya laraba cewa harin da rundunar ta kai ranar litinin shine hari na biyu kan wasu muradun kuɗi na kungiyar isis a cikin makonni da suka wuce kanar warren ya ce rundunar taron dangin bata sani ba ko kuɗaɗen a dalar amurka suke ko kuma dinari abin da muka sani fa shine mun yi illa ga kungiyar da ta hana ta biyan mayakanta cikin wato cikin dan karamin lokaci inji warin a halin da ake ciki kuma sakataren tsaron amurka ashikata tare da takwarorin aikinsa daga wasu kasashe kawayen amurka shida jiya laraba a birnin paris sun amince za su zafafa hare yare da kasashen suke kaiwa kan kungiyar ta isis da zammar sake kwato birane da suke karkashin ikonta. rashin tabbas kan lokaci da aka je domin gudanar da shawarwarin gaggawa kan makomar Siriya da kuma yadda za a tunkari matsalar rayuwa a ƙasar da yaƙi ya daidaita suna kan gaba a ajandar taro yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov jiya Laraba a Switzerland. sakatare keri ya jaddada ya jaddada rasha muhimmancin ganin ta yi amfani da martabar ta wajen ganin gwamnatin shugaba bashar assad ta kyale an kai ga duk 'yan kasar mabukatan tallafin gaggawa musamman waɗanda suke yankunan da aka yi wa kawanya kamar su madaya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya yi tsokaci cikin wata sanarwa da aka fitar bayan ganawar da jaman diplomasiyar manyan kasashen biyu suka yi a gefen taron shekara-shekara kan tattalin arziki da ake yi a birnin davos na kasar switzerland A Pakistan wani harin bam da bindiga da aka kai kan wata jama'a a arewa maso yammacin kasar jiya Laraba ya halaka kalla mutane ashirin wasu masu yawa kuma suka jikkata. Kakakin sojojin ƙasa na ƙasar Asim Bajwa ya ga manema labarai cewa ɗalibai goma sha takwas da malaman jami'ar biyu ne a kashe a lamari da ya ce wasu 'yan ta'adda su hudu suka kutsa cikin jami'ar da ake kira bacakan da ke garin Charsadda. kakakin ya ce sojoji ciki har da 'yan kundin bala sun harbe sa kashe maharan su hudu sannan dakarun suka bi ta cikin jama'ar daki-daki kamar domin suka tabbatar da cewa jama'ar tana hannu amma kakakin kungiyar taliban a pakistan muhammad kurasi ya ce kungiyar ba ta da hannu a harin da aka kai a jama'ar ya kara da cewa cibiyoyi da ba na soja ba ba sa cikin jerin wurare da taliban take kai hare-hare a cikin sanarwa da taliban ɗin ta aikewa murya amurka kurasi ya ce ya kira harin na jiya laraba a zaman wadda ya kauce shari'ar islama labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc jiya laraba yan tireda a kasuwar sayar da hannayen jarin amurka sun fuskanci rudu inda duka sassan kasuwar ta yi kasa da sama da kashi uku cikin ɗari kamin kasuwar ta sake farfadowa sosai daga ƙarshe kwararru sun danganta rashin tabbas ɗin kan ƙara faɗuwar farashin ɗanyen mai da kuma koma bayan tattalin arzikin china ƙasar da ƙasar ke fuskanta da kuma rashin ƙwarin gwiwa kan makomar tattalin arzikin duniya cikin wannan shekara farashin ɗanyen mai ya fadi ƙasa da dala 27 kan kowace ganga al'amari da ya na kasu ga darajar farashin hannayen jarin kamfanoni da suke cinikin mai waɗanda suke da muhimmanci a wasu sassan kasuwar an tashi kasuwa inda sashen kasuwa da ake kira S&P ta faɗi da kashi ɗaya da rabi yayin da Dow Jones ta faɗi da kashi ɗaya da ɗigo shida. yawa lamisa ake sa ran watakil a warware abin mamaki dangane da yadda aka kashe wani tsohon dan leƙin asirin kungiya ko kuma hukumar KGB ta ƙasar Rasha Alexander Litvinenko ta wajen amfani da guba. Ana sa kwamitin bincike karkashin wani alkali Ingila zai warware daurin kan kan ainihin abin da ya faru a yau idan ya saki rahotonsa. Litvinenko dai ya mutu kusan shekaru goma yanzu bayan da aka yi zargin an saka masa gubar da ake kira polonium 210 a cikin shayi. yana kan gadon jinya na jiran ajali ne ya yi zargin cewa shugaban rasha vladimir putin ne ya ba da umarnin a halaka shi tsohon ɗan leƙen asirin rashan ya zama babban mai sukar lamirin shugaba putin kamun ya gudu daga rasha ya samu mafaka a ingila bayanai da ake samu daga cibiyar nazarin yanayi ta amurka ta ce a wannan lokacin sanyi ana jin dusar kankara mai yawan gaske za ta zuba a wasu sassan na amurka karshen makon nan ne ake jin kankara za ta shafi gabashin amurka iska da kankara za ta shafi gabashin amurka har zuwa jihar carolina ta arewa daga arewacin jihar har kuma zuwa birnin boston daga arewa cibiyar nazarin yanayin tana gargadin cewa dusar za ta takaita tafiye-tafiye ko kuma ta hana zirga-zirga baki ɗaya a yankunan da za ta fuskanci wannan dusar ana jin iskar mafi tsanani da yanayin da zai iya janyo hasarar rayuka za ta afka yankunan ne a daren gobe juma'a da kuma ranar asabar a nan birnin washington magajiyar gari muriel bowser ta tura sako ta dandalin twitter cewa fiye da mutane dubu biyu ne suka sanya hannu domin shiga tawagar 'yan gayya waɗanda za su fito domin tallafa gajiyayyu da masu larura iri daban-daban wajen share dusa a birnin new york magajin gari bill de blasio da kuma kwamitin masu agajin gaggawa sun fito da faifin bidiyo na shawarwari kan yadda jama'a za su fuskanci wannan bala'i labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka kamar yadda muka ce muku a cikin gabatarwar mu wakilin sashen hausa nasir adamu el hikaya ne ya zagaya unguwannin masu hannu da shuni a cikin babban birnin tarayyar najeriya wato abuja kuma gidaje da yawa da ya gane wa idanunsa an rubuta kauce ma waɗannan gidajen yana ƙarƙashin hukumar efcc ga dai nasir ɗin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton babban abin da ya fi ɗaukar hankalin al'umma musamman inda na zaga nan abuja shine batun yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati mai ci za ka ga dan karerin gida a unguwar masu hannu da shuni inda a da in ka tinkaro da mota wasu jami'an tsaro yawanci sojoji su maka barazana ka wuce ba waiwaye sai ka ga rubuta efcc silt keep up wato nan gidan hukumar efcc ta karbe shi don haka a bar gidan ga ma malam ismail maiduguri da ya dawo daga sudan bayan rasa kuɗin biyan kuɗin makaranta da yake a birnin khartoum gaskiya ni da na shigo cikin garin abuja abin yani har ya fara bani tsoro don yanayin nake ganin gidaje kamar daga sararin samaniya masu ka faɗo duk sun kwashe duke kasa kawai suna ta gine-gine wasu sun kai dube wasu sun kai ture shi yasa nake murna da na ji president ya ce ya yi yarjejeniya da daular larabawa za a dawo mana da dukiyar mu kuma insha Allah Allah sai ya taimake shi ya ne akan wannan kana nufin da baka lura cewa Najeriya tana da irin wannan dukiyar ba da ni ban yi tsammanin matsayin ya kai aka ba to a sai abin ba haka bane biliyoyi ne ba ake ake ba a ce mutum goma su kwashe dukiyar da mutane miliyoyi ne da za su yi kai wanda akwai rashin da akwai hauka a ciki. Tun bayan da mataimakan shugabannin gudanarwar helkwatar PDP su hudu suka fidda sanarwar barranta daga sauran jagororin jam'iyyar da ke komar EFCC wasu 'yan jam'iyyar irin su Ado Buniyadi na mara baya ga kara dagewa ga binciken. Yanzu abu da ya faru a Abuja ai abun kunya ne a ce National Security Advisor yana ce an ba wancan dubu goma an ba wannan dubu hamsin an maida kuɗin Najeriya watanda ana watanda man nasiru a ba da kuɗi a ji a sai makamai saboda a mana tsaro da shi ba wai a ji a kawo makaman a ba sojoji su ba a sayo makamai a kawo zaman lafiya mu za a sake tsarewa da kayan faɗan sai aka je aka zauna a tebur aka raba kuɗin wato talaka ko ya rayu ko ya mutu ko yaran shi za su yi karatu ko ba za su yi ba ko zai je garin su ko ba zai babu ruwansu kuɗin da za a sayi abubuwan da za a zo a gyara ƙasa da shi a yi tsaron 'yan kasuwa su je gari su dawo lafiya 'yan makaranta su je makaranta su dawo lafiya wasu sun je sun zauna tebur suna raba kuɗin wanda in babu tsaro su ɗin ma ba za su iya fita a gidansu ba don dukkan su ba wanda kato da ba zai dake shi ba Kotu dai ta ba da belin kakakin PDP Olisa Metu bisa ka'idar miliyan 400 da ba labari zuwa yanzu metin ya samu komawa gida ne ko ko a'a. Kusan tun bayan tsohon su fito janar na 'yan sandan Najeriya ta fa balagun da aka kawo shi kotu daure da ankwa sai Olisa Metu da ya zo da ankwar a hannu daga gidan yarin kuje da wannan ke nuna girman laifin da ya aikata da tunanin arcewa in ya samu belin. We shall strongly battle another form of evil that is even worse than terrorism, the evil of corruption. akwai wani shi'umin abu da ya fi ta'addanci illa da za mu yaƙa wanda ko shine cin hanci da rashawa in ji shugaba buhari a tuna baya kenan a lokacin da yake karɓar takardar lashe zaɓe daga tsohon shugaban hukumar zaɓe farfesa jega nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya kafin mu ci gaba a shakata da wannan to yanzu fa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu sauraron rigakafi tambarin lafiya. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke tuna baya. Shekara ta 2015 malaman addini ba a basu a baya ba wajen ƙara jawo hankalin jama'a game da kula da lafiyar yara ƙanana, kamar wannan shiri da muka gabatar a watan Mayu. a wani taron wayarwa al'umma kai game da tsarin aiwatar da rigakafin cutar shan inna daga gida-gida zuwa ga yau da kullum a asibitoci sheikh sirajo suleiman bomo ya jawo hankalin iyaye ne game da alfanun da ke tattare da rigakafi musamman na ƙananan yara ya tabbata a sunna cewar gaskiya in cuta ta bulla to yana da kyau kowane mutum ya yarda da a ɗauki mataki kan cutar don in cuta ta samu ya ce in ba a yi mata rigakafi ba to ta samu dama ta shiga jiki to za ta yaɗa a cikin al'umma sai ya ce to in ko aka bari ta yaɗa a cikin al'umma to maganinta kuma zai yi wahala domin ana iya maganin abu ne in yana kaɗan saboda haka yana isar da saƙo ne ga sauran 'yan uwan musamman 'yan uwana mutanen karkara an fi cutar da mu da cewa me yasa ake kaza me yasa ake kaza to wannan a ƙarƙashin wannan magana ta wannan malami yana cewa ita cuta in ta samu ya halatta a ɗaukan mata mataki kafin ta yawa kuma ko kai ka ji kanka ya fara ciwo kana da hankali to ya kamata ka fara neman likita ne ba kai rikicin neman falado ka sha ba yayo matsalar ka ba ta falado ba ce da za ka gaya ma likita sai likita ya ce a'a kila ma motsa jiki yake bukata kai kawai daga motsa jiki to ka samu lafiya kenan to sai wannan malamin ya ce in aka kyale cuta ba a yi mata rigakafi ba to takan yaɗu a cikin jiki lokacin da aka farga da ita kuma ake so a yi mata magani to ana fa iya kasa samun nasara domin yawaitanta kuma cikin al'umma wannan maganan ita ma tana tabbatar mana da cewa a addinance ana buƙatan a yi rigakafi kenan sannan a zo da magana a ce ga wata ƙwayar cuta amma ana buƙata a yi maganinta mutane kuma su ce su ba su gamsu da wannan maganin ba da musulunci wato littafin musulunci alkur'ani da maganganun manzon Allah da sauran malamai yana nuna cewa wannan babban kuskure ne in baka san abu ba aka ce maka ga yadda yake to ya kamata ka saurari abin ne ka gano shi sannan ka gane me manufan me gaya maka kafin ka aibanta abu to matsalar mu mafi yawan mutane kafin mu san abu muke fara cewa abin bai da kyau to Allah ya gaya mana wannan wata magana ne wanda ana bukatan aban masu ilimi su yi magana a ciki shi yasa Allah yakan ce la tubluwanna fi amwalikum wa anfusakum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kasira wa in tasbiru fa zalika min azmi umur Allah ya ce akwai abubuwa da za a zo maku da shi wanda yake wannan abin yana da ma'anan gaske a gurinku in kun amfani da shi zai kare ku daga musiba amma waɗansu wanda ba su san abin kuma wanda sun fi ka ilimi kai da kake kin abin sannan kuma sun san fa'idan a yi abin amma kuma saboda suna son ko su musguna ma gwamnatin ko su musguna ma wani bangare na duniya ko kila wani makocinsu ne ke cikin tsarin wanda su ba sa shiri da shi suna so su ɓata abin su yaɗa ma duniya cewa wannan abin bai da kyau sai Allah ya riga su sai ya faɗa a Ƙur'ani ce da yawa mutane za ku riƙa jin waɗansu maganganu musamman daga wurin mutanen da suka samu ilimi mai zurfi fiye da ku shi ne min lazina utul kitaba ba na so in faɗi wani yanki sai ya zama da matsala a maganar da muke yi amma an ce utul kitaba wanda aka ba su littafi hannu to ba jahilan ciki ba kenan wanda suka san abin Allah ya ce za ka rika jin maganganu ga magana yadda take ga yadda abin yake amma kuma an gaya maka lokacin da ka gaya ma wanda bai san abin shi kuma sai ya jirkita maka tunaninka sai Allah ya ce wani lokaci kuma za ka rika ji daga waɗanda suka rabu da kai ma ba su tare da kai a harkan addini to in sun san in an samu rigakafi ƙila wancan ƙabila ko wannan addini in sun gamsu da abin za su samu lafiya za su samu ginuwa za su samu ɗaukaka to wanda kuma ba su so su cin masu ƙila sun wuce su sai su shigo da wata magana gargaɗin da muke da kira a yafi yafi rayuwa tattalin ta ake kwarai kun ji mata duk wayannan daraktoci sun faɗi cewa wani lokaci in an je wani gari za a yi kamar masu igabi sun faɗi garurukan da na sani na kuma san me aka a wurin sun faɗi cewa an kulla ma'aikata an kulla kayan aiki to sai Allah ya ce wannan jifan magana ne daga waɗanda ba sa son mutanen da suke gurin su amfana ko su rayu ko su samu lafiya wanda ta inganta saboda ka dole ne a ji wannan sai Allah ya ce to amma kai dan adam aka kawo maka labari aka ce ga magani sai baka san shi ba to abin da ya kamata ka fara yi shine kai aiki da hankali ka yi haƙuri ka gama sauraron bayanin mai bayani sannan ka yi ƙoƙari ka gane menene ya ce ka kare kanka daga shi abin kana da shi ko ko kana yin shi in kana da shi ana buƙatan gusarwa ka gusar in kai kake yi ake buƙatan ka bari ka bari sai Allah ya ce da za ku yi hakuri in an ce ku yi kaza ku bar kaza ku ƙara ma haƙurin da juriya Allah ya ce ina tabbatar maku da sai kun samu ɗaukaka manya-manya cikin al'amuranku irin wanda ba ku taɓa tsammanin za ku samu ba a da mutane za su yadda su karɓi rigakafin nan maza da mata za a ci gaba da samun dawwammiyar lafiya da al'umma kenan lafiyayyu fiye da ƙila yadda ake da su yanzu amma rashin jin maganar likitoci da rashin jin maganar masu ilimi akan harkan to yana haifar da matsala Shehin malamin ya ci gaba da jawo hankulan al'umma tare da kafa hujjoji da hadisai da kuma ayoyin alkur'ani mai girma. Malaman usulul fiqhu sun faɗi wata magana sukan cewa wai ya yuzalu sun ce idan cuta ta sauka a gari ba a zaman jiran a ce me ya saukar da ita me ya faru da ita sun ce ai maza maza ne ai mata taron dangi a tabbatar an raba al'umma da ita tukuna a kawar da ita tukun kafin a nemi me ya kawo ta in an tsaya ana laliban me ya kawo kuma kenan malaman lafiya kuna da kalubale lokacin da cuta ta sauka a wuri gaskiya ne a aikin ku akwai bukatan ku gane wace irin kwaya ce ko me ya kawo ta amma kuma gaskiya ne a addini ku yi maza maza ta kunkufara yin maganin matsalar da ta samu masu ita in ya so ku koma daga baya ku bincike domin garin bincike wancan na ci gaba wani kuma zai zo ya dauka malaman usulu ne suka faɗi wannan cewa a yi ƙoƙari a haka alkurani kuma na gaya ma kowa kar ka ɗauki kanka ka kai kanka makasa da kanka lokacin da aka ce maka ga magani ko ga abin da za ka sha ka samu kariya yanzu misali wanda duk ke jin yunwa a yasar da kafin yunwa ta farko shine ya yi ƙoƙari ya nemi abin da zai ci a daidai matsayin da yake kai rigakafin yunwa shine ka ci abin da kake da shi ba wai abin da kaga wannan ci ba ya yiwu ka ci abin da wani zai ce zo maka lalura kai kuma to haka rashin lafiya take shi alkur'ani Allah ya ce da kansa ya ce wala tilku bi aidikum ila tahaluka wa asinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ya ce kashe ku mutane kar ku ɗauki kanku da kanku ku kai kanku makasa kai baka san abu ba wanda ya san abu ya ce ga magani in ka sha maganin nan wannan sunansu su kuɗi maganin da suke yi na fatara suna maganin talauci suna maganin yunwa me ruwanka da neman a ina ka samu kuɗin karɓa tukun ka fara kashe cutar da ke jikinka ko ba shine muhimmi ba kashe cutar kafin ka wuce can. na ba da ko dare ko rana yan allura polio sun ka zo su shiga tun da mata ne na ba su ɗauki ɗin su shiga su je su ba su saboda haka suna samun haɗin kai garan kuma suna jin daɗi na suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina ba da ƴaƴana ana yi masu domin ina gudun abin da ya same ni kada ya sami ƴaƴana ba na fata hatta wannan sarauta da nake ta sarkin guragu ba na ƙauna in ji an ci ɗana ya gade ta iyaye maza da mata ku taimaki rayuwar ƴaƴanku ta miƙa su a ɗiga musu maganin rigakafin cutar shan inna domin rayuwa ingantatta gwamnati na ƙoƙarin taimakawa wurin magance wannan cuta domin mu su kasance cikin koshin lafiya kyauta ake diga maganin kada ka bari a barka kana yan kame kame ka ɓata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe hattara lafiya uwar jiki To abin da ya sauwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin jaridun Ghana tare da baba ya makeri. makeri. zan fara shirin jaridu da jaridar daily graphic wacce ta yi kanun labarai a kan gagarumin zanga-zanga da ma'aikatar kasar sun yi a kan bayyana su ga irin kare-kare da gwamnati ta yi a kan kuɗin ruwa da na wuta da wasu haraji da ta kirkiro da su a kan kuɗin man fetur jaridar ta ce da yake amsa sakon ma'aikatar a madadin shugaban kasa ministan ma'aikata da harkokin kwadago haruna idrisu ya ce muna sani da irin damuwa da mutane suka shiga sakamakon wannan karin kuɗin wuta da kuɗin ruwa da sauransu ya ce wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya zame mata dole ne kuma babu yadda za ta yi kuma musa wannan abu zai taba ko ma'aikata da kasuwanci amma a ganin mu wannan ne zai kawo aikin yi da dama ga jama'a kari kashi 59 akan kuɗin ruwa da kuma kari kashi 69 akan kuɗin ruwa da kuma kashi 27 a kan man fetur ne ya yi sanadiyar wannan zanga-zanga da ma'aikatan suka yi a faɗin ƙasar baki ɗaya har yau ne zancen tsofaffin 'yan gidan yari na guantanamo bay da amurka ta ajiye su a nan ghana yaƙi ci yaƙi cinyewa jaridar da chronicle ta yi kanun labarai mai cewar dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta npp na na akufa ado ya zargi shugaban kasa muhammad da take dokokin ta'addanci a nan kasar ghana saboda amincewa da shigowa da su wa'annan mutane guda biyu daga gidan yarin guantanamo na kasar amurka da suka hada da muhammad umar bin atif da kuma khalid muhammad sali aldubi jaridar da chronicle ta ce a fadar na na'a akufa ado ya ce wannan abu da shugaba ya yi ya sake tabbatar da rashin sanin aikinsa kuma abin takaici ne shugaban ya ce zai iya ɗaukan wannan mataki ba tare da ya shawarci majalisar m a j a l i a o k o k i ba ita ko jaridar Ghanaian ta rawaito bayani ne da wani dan kasuwa kuma dan siyasa Dr. Fakwasi Indom ya yi inda shi kuma nuna damuwansa ga wani amincewa da kasar Ghana ta yi na karban wa'idan tsofaffi 'yan gidan yarin Guantanamo Bay wanda aka daure su kimanin shekaru goma sha hudu bisa tuhumar laifin yaki a cikin manyan kungiyoyin ta'addanci na duniya. Jaridar Ghanaian ta ce shi wannan dan kasuwan kuma tsohon dan takarar wata jam'iyyar hamayya ta PPP da yake jawabi a wani taron manema labarai Dr. Fakwasi Indom da ya gargadi al'umma hukuman kasar cewa su yi takatsantsan wurin danganta wannan al'amari da addini saboda zai iya jefa kasar nan cikin wani mawuyacin hali sai kuma jaridar da legal wacce ita kuma ta bugo labarin garan bawul da shugaban kasa ya yi inda ya sallabi ministoci guda shida a cikin hukumar zantaswa na gwamnatinsa kamar ministan harkokin cikin gida hamak owin wayongo da kuma ministan matasa da wasanni dr mustapha ahmed da wasu ministoci hudu jaridar ta ce shugaban ya yi wa gwamnatinsa gyaran huska ne a lokacin da ya saura kasa da watanni goma kasa ta yi babban zaben ta jaridar ta ce ministan matasa da wasanni shine wannan abin ya fi shafa ganin cewa ya faɗi a zaben fidda gwani na neman kujerar majalisar dokoki a cikin jam'iyyar su ta ndc mai mulki sai kuma ga wannan ya cika da shi jaridar ta ce babban hafsan hasoshi julius debra ya ce wa'annan canje-canje ne za su ci gaba ga ra'ayi daga bakin mai shi assalamu alaikum DIO Hausa murya Amurka mai magana Alhaji Sani na Musa Katsinan Najeriya. Gwamnonin Najeriya guda 36 da kuma shi kan shi Alhaji Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya. Dan Allah dan annaba an ce gwamnatin Najeriya tana fama tana fada da 'yan ta'adda. To in tana fada da 'yan ta'adda da barayin shanu. to wai su dan fashi da makami da suke tara dukkan nahiyoyin jihar katsina yobe zamfara kaduna neja ga baki ɗaya da jihar kwara dan allah dan annabu da jihar kogi me ya sanya su wai ba za a rika maganar su a yi maganin wa'annan ta'addancin ba sai maganar shanu barayin shanu ake yi da yan ta'adda su wannan ba yan ta'adda ba ne da yaya yan ta'adda suke girma ai da yan suke girma an ya da akin ba a kula da su ba suke girma har su gagari jama'a to ina kira ga gwamnatocin jihohin najeriya da shi kanshi alhaji muhammadu buhari dan allah dan annabi su mai da hankali akan barayin yan fashi da makami da suke tara hanyoyi suna kashe jama'a suna kwace musu dukiyoyi eh irin wannan al'amarin abin ba a magana sai dai ba magana barayin shanu ake yi. mai magana alhaji haruna gani daga karamar hukumar bakwas a jihar plateau gaskiya 'yan majalisar tarayya wannan bayanin da wani ɗan majalisa ya yi na in an kama barawo a yanka hannunsa mu talakawan najeriya mun goyi bayan wannan al'amari saboda cin hanci da rasawa ya dame mu a najeriya musamman mu talakawa ana cin mutunci saboda haka muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari allah ya taimake shi Allah ya kara mishi nasara Allah ya bashi sa'a ya murkushe yancin hanci da rashawa duk wani ɗancin hanci da rashawa da aka kama shi ni goyi baya a yanka hannunsa gobe wani in ya ga hannun shi a yanke wani ba zai sake yin sata ba mai magana haruna gani daga karamar hukumar bakwai kafin mu karkare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. a iraki rundunar taron dangi wacce take fafatawa da isis karkashin jagorancin amurka ta ce wani hari da ta kai kusa da babbar tungar isis da ke arewacin iraki a garin mosul ya afka baitulmalin kungiyar suka lalata miliyoyin kuɗi da kungiyar take amfani da su wajen biyar mayakan sa kai da suke mata aiki kakakin rundunar taron dangin kanar steve warren ya faɗa jiya laraba cewa harin da rundunar ta kai ranar litinin shine hari na biyu kan wasu muradun kuɗi na kungiyar isis a cikin makonni da suka wuce. rashin tabbas kan lokaci da aka ajiye domin gudanar da shawarwarin gaggawa kan makomar siriya da kuma yadda za a tunkari matsalar rayuwa a kasar da yaƙi ya daidaita suna kan su ne manya akan ajandar taro yayin da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya gana da ministan harkokin wajen rasha sage lavrov jiya laraba a birnin switzerland ko kuma a ƙasar switzerland sakatare kerry ya jaddada wa rasha muhimmancin ganin ta yi amfani da martabar wajen ganin gwamnatin shugaba bashar assad ta kyale an kai ga duk 'yan ƙasa mabukata a pakistan wani harin bam da bindiga da aka yi a wata jami'a arewa maso yammacin kasar jiya laraba halaka akalla mutane ashirin wasu masu yawa kuma suka jikkata kakakin sojojin ƙasa na ƙasar asin bajwa ya gaya ma labarai cewa ɗalibai sha takwas da malaman jami'ar biyu ne aka kashe lamari da ya ce wasu 'yan ta'adda su hudu suka kutsa cikin jami'ar da ake kira bacakan a da ke garin casadda yanzu kuma a nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku jo wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na sai bango ya tsage na jumai ali amma dai kafin mu tashi ga gaisuwa ta musamman zuwa ga Ahmad Shehu gidan Labo a garin Agaye da ke cikin jihar naija Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sahu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Cubahiro Jodone wanda ya bada umarni. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman sahu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa da Kalib Get Tacho wanda ya bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.